الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين يوم مسلمين وجنا قيسور الدين المسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da saduwa a masallacin anas bin malik a nan unguwar gwallaga birnin bauchi a yau shidda ga watan safar shekara da 38 bayan hijirar ma'aikin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shine shidda ga watan 11 na shekara ta 2016 miladiya muna cikin littafin nan na umdatul fiqh na al-imam ibn qudama Allah ya kara masa rahama mun yi karatu a cikin babin haila wannan shine darasi na goma sha takwas mun yi karatu zuwa inda malam ya yi magana akan mafi karancin shekarun da ake iya fara haila da mafi yawan shekarun da za a iya yin haila a cikinsa a nan muka tsaya yau kuma za mu yi ƙoƙarin ƙarƙare abin da ya rage a cikin wannan babin gaba ɗaya mu tattare duk sauran matsalolin da ya kamata a ce mun koya a cikin wannan babin in Allah ya so tun daga inda mala ya ce wal mubtada'atu idza ra'ati dama li waqtin tahidu fi mithlihi jalasat na'am الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فيقول المصنف رحمه الله والمبتدا إذا رأت الثمن وقت يستحيل في مثله جلسا فإن انقطع لأقل من يوم وليلة فليس بحج وإن جاوز ذلك ولم يعبر أكثر الحي ولم يعبر أكثر الحي فهو حي فإذا تكرر ثلاثة أشهر بمعنى واحد صار عادا وإن عبر ذلك فالزائد استحاضة فالزائد استحاضة فالزائد استحاضة وعليها أن تغتسل وعليها أن تغتسل عند آخر الحج وتغسل فرجها وتغسل وتتوضأ لوقت كل صلاة ويصلي وكذا حكم من به فلك الموت ومن في معناه فإذا استمر بها الدم في الشهر الآخر فإن كانت معتادة فحيثها أيام عددها وإن لم تكن معتادة وكان لها سبيل وهو أن يكون بعض دمها أسود ثقيلا وبعضه رقيقا أحمر صاحبها زمن الأسود الثقيل وإن كانت مبتدعة أو ناسية لعادتها ولا تمييز لها صاحبها من كل شهر ستة أيام أو سبعة لأنه غالب عادة النساء والحامل لا تحيد إلا أن ترى الدم قبل ولادتها بيوم أو يومين فيكون دم نفاس باب النفاس وهو الدم الخارج بسبب الولادة وحكمه حكم الحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويثبت وأكثره أربعون يوما ولا حد لأقله ومتى رأت الكبرى ومتى رأت الكبر اغتسلت وهي وإن عاد في مدة الأربعين فهو نفاس أيضا نعم malam yace bayan bismillahir rahmanir rahim wal mubtada'atu idza ra'at ad-dam li waqtin tahidu fihi tahidu fi mithlihi jalasat macen da za ta fara haila ko macen da ta fara haila a yanzu idan ta ga jininta ya zo a daidai lokacin da za a iya cewa a wannan lokacin ta fara haila jalasat sai ta zauna a matsayin mai haila ta daina sallah ta daina azumi sauran hukunce-hukuncen mai haila da muka karanta a baya su tabbata a kanta abinda mala yake nufi a nan shi a baya ya ce mana ba a iya yin haila a ƙasa da shekara tara haka ne? to idan har yarinya ta kai shekara tara ko ta kai gwargwadon yadda za ta iya fara haila a lokacin da ake iya tsammanin ta yiwu a ce haila ce ta fara sai aka ganta ta fara jini to wannan jinin mu ɗauka cewa wannan jinin na haila ne an fahimta? amma in ya fara zuwa a lokacin da ba a tsammanin a ce wannan haila take yi to ma'anansa ko mafuminsa shine la tajlisu ba za ta zauna da niyyar haila ba an fahimta amma in ta fara jini a lokacin da dama ana tsammanin ta yiwu haila ce jalasat sai ta zauna a matsayin mai haila an fahimci nan fa in inqata li aqalla min yawmin wa laylatin falaysa bi ta zauna akan tsammanin haila ce amma sai jinin sai ya yanke a ƙasa da wuni da kwana ɗaya falaisa bi haibin to wannan ba haila ba ce bi ma'ana an ga jini a lokacin da ake tsammanin ta yiwu ta fara haila amma da ta fara jinin da azahar zuwa bayan sallan magariba sai aka ga jini ya ɗauke kaga ta mayi rabin wuni ne bata wuni ba ballantana ta kwana kuma an ce sai ta wuni ta kwana bisa fahimtar matsabar da malam yake magana a kanta matsabar imamu ahmad ibnu hanbal wannan falaita bihari ya zama ba haila ba an fahimci wannan ko wa in jawaza zalika amma in ya wuce wuni ɗaya da kwana ɗaya mafi ƙaranci kenan walam ya'bur akthar al-hayd fa huwa hayd amma sai bai wuce mafi yawan kwanakin haila ba to wannan haila ce nawa ne mafi yawan kwanakin haila da malam ya faɗa shine kwana goma sha biyar haka ne to idan ya zamana daga ranar da ta fara ta ci gaba da yi a haka har zuwa ta kai kwana goma ko kwana tara ko kwana bakwai ko shida ko biyar ko hudu sai ta tsaya a haka tun da dai ya wuce kwana ɗaya da wuni ɗaya amma kuma bai wuce kwana sha biyar ba to haila ce an fahimci wannan ko? sai malam ya ce fa'iza ta karrara salasata ashurin idan abin da ta iya yanzu nan na kwana hudu ko biyar ko shida sai ya rika maimaituwa har ya kai wata uku a jere tana irin wannan bi ma'ana wahid a ma'ana iri ɗaya a tsari iri ɗaya tana farawa a farkon wata ko tsakiyarsa ko ƙarshensa tana tsarewa a bayan kwana uku ko hudu ko biyar kowane wata iri ɗaya har ta yi wata uku fara adatan ya zama mata al'ada sai mu ce al'adarta farkon wata kwana hudu al'adarta tsakiyar wata kwana biyar al'adarta ƙarshen wata kwana shida ko irin abin da ta gani an fahimta bi ma'anan wahid amma irin tsari ɗaya tsarin farkon wata ko tsakiya ko ƙarshe tsarin kwana kaza ba daɗi ba rage ya maimaitu wata uku to wannan ya zama al'adarta daga yau ta zama mu'tada ta tashi daga mubtada'a an fahimci wannan kar ku manta karatun jiya mata kashi nawa ne kashi hudu akwai mubtada'a ita ce wannan akwai mu'tada ita ce wanda wannan ta samu karin bi ta zama ta akwai almumayyiza ita ce wadda take iya ganewa in an samu bambancin canjin lokaci ko canjin yanayin kwanaki tana iya ganewa wannan ita ce almumayyiza akwai ta ƙarshe ita ce almutahayyira ko annasiya wanda ita ta mance ba za ta iya ganewa ba za mu zo kanta an fahimta yanzu mun haɗa guda biyu a lokaci guda ita ce almubtada'atu da almu'tadatu yaya ake samun almubtada'atu ita ce wadda ta fara haila yau ko a wannan lokacin menene hukuncinta shine mu tsaya mu ga me za ta yi da ta fara jini sai ya ci gaba har ya wuce kwana ɗaya da wuni ɗaya bisa ga wannan masabar sannan kuma bai wuce kwana goma sha biyar ba to wannan ita ce mubtada'a ta sake maimaita irinsa a wata na biyu har yanzu tana ƙarƙashin assessment ne muna gwada ta mu gani iri ɗaya har yanzu tana mubtada'a ta yi wata uku irin haka to ta gama zama mubtada'a ta goge daga wata na hudu in ya zo ta zama mai mu'tada ita ce kashin mace ta biyu yanzu aka zo magana akan waɗanda suka goge ita ma za ta iya zama a yi taɗi da ita akan ya haila take kun fahimci wannan kuma yaya hukuncinsa ya ya kamata a yi ta riga ta sani tunda ta yi wata uku iri ɗaya ba bambanci amma sai aka samu wa in abara aksar alhaidu tana matsayin mubtada'a a baya sai aka samu ta yi ƙasa da wuni ɗaya da kwana ɗaya sai muka ce falaisa bi haidi an gane a nan kuma sai ya wuce mata kwana goma sha biyar din nan faza'idu wannan abun da ya ƙaru a kan kwana goma sha biyar din istihaba ya zama jinin istihala ke ya zama jinin cuta yaya jinin istihala yake shi kuma za mu zo mu ji a nan gaba kaɗan kun fahimta inda ya ci gaba a irin tsari ɗaya ba bambanci har yi wata uku ta zama mai ce mu'tada mata kuma kwata su a wajen haila sun kasu kashi biyu ne akwai matar da laha adatun tabi'iyya wadda take da al'ada a ɗabi'ance iri ɗaya ba matsala ta biyu ita ce allati yushkilu alaiha damuha ita ce ake ce mata almustahaza wadda jininta ya kawo iskali ya kawo matsala wadda ba ta da matsala ita ce mu'tadatun an gane ko allati la iskala fi damiha wadda ba matsala a harkar jininta yanzu su muke magana a kansu su ne muka kasa su kashi nawa kashi hudu amma ita mustahaza hukuncin ta daban ita ce wadda jininta ya haɗu da na cuta waɗancan dukkansu jininsu na lafiya ne amma wata ta fara wata ta saba wata da ta saban sai ta ɗan samu matsala duk da cewa ba cuta ba ce amma ta iya bambancewa ta warware matsalarta da kanta sai ta ƙarshe ita ce wadda ba za ta iya warware matsalarta ba sai mun taya ta mun bata satar amsa to wannan ita ce mutahayyira amma akwai a kashi na ɗaya ɓangaren shine na wadda ita jininta akwai cuta a ciki ita ce mustahaza ita tana iya zama mu ɗauki biyu daga cikin na ƙarshen nan ya zama za su yi aiki a kanta shi ne ta zama mu za ce amma ta fara istihada ko kuma mu ta hanyira ce kuma ta fara istihada to za mu zo mu ji hukuncinta an fahimci wannan don haka dai wa in abara aksar alhaidi idan ya wuce mafi yawan kwanakin haila fazza'idu duk abin da ya karu akan mafi yawa dinnan istihada ya zama jinin cuta wa alaiha idan ta zama mai istihada ga hukuncinta an tartasila koyaushe za ta rinka yin wanka inda asiril haibi bayan ta ƙare lokacin haila yaya za ta ƙare lokacin haila shi kuma za mu zo a nan gaba kaɗan mai istihada kenan mai haila kan wanda ta saba ta da matsala yaya take ƙarewa nata daban da yadda mai istihada za ta ƙare nata to ita mai istihada idan lokacin da asalin haila ya kare silu sai ta yi wanka inda ashirin haizi idan lokacin ƙarshen haila ta gaskiya ta kare Wata tarsilu farjaha sai kawai ta rinka wanke jinin da ke farjinta wa asibuhu kuma ta ɗaure shi an gane ko ta kawo abin da mata ke sawa na tare jini ta ɗaure thumma tatawadda'u liwaqti kulle salatin wata sannu sai dai ta rinka sake alola a lokacin kowace sallah in lokacin ya shiga sai ta sake masallar alola wato salli sai ta yi sallah ba sai ta sake yin wanka ba wankan da ta yi na haila ya isa amma alola sai ta rika sakewa saboda jinin istihala yana karya alola an fahimta wannan mala ya ce wakaza man bihi man bihi salasul Bauli, haka kuma hukuncin mutumin da yake da salasul bauli shine mutumin da yake da ciwon yoyon fitsari namiji ne ko mace fitsari yana fita masa a koyaushe baya da control in yayi alola fitsari ya zuba yace zai sake alola to kafin ya sake alolan ma fitsarin ya sake zuba in yace zai yanke sallarsa ya sake alola saboda fitsari ya zuba ya yanke ya ya wanke ya wanke ya yanke sallarsa ya je ya wanke wandon ya sake alolar ya sake tsarkin ya zo ya sake kabbara kuma fitsari ya sake dawa. yaya wannan mutum zai yi shine sai ya samu wani abun da zai daure saboda kada fitsarin nan ya zuba ya fita waje haka mace ma za ta yi haka namiji ma zai yi kaga ya zama mai sa nafkin kenan an fahimta duk lokacin da lokacin sallah yayi sai ya sake alola alolarsa za ta zama tana da wato validity har zuwa iya lokacin da zai gama sallah yana idar da sallah kafin a sake wata sallar sai ya sake alola amma zuwa a idar da sallah ko da fitsari ya zuba wannan fitsarin ba zai karya sallar ba saboda ko da ya yanke sallar ya je mafitsarin zai dawo an fahimci wannan haka duk mutumin da yake da salar shine matsala ta yoyon wani abu wani yana da matsala ta basu da yasa koyaushe yana hutu don haka in ma ya sake alola kafin ya zo kafin ma ya sake gama wata alolan ya sake fitowa ko kafin ya gama sallah wannan mun karanta hukuncinsa a baya cewa in dai har abin nasa ya yi yawa ta yanda ba zai iya wato yin ba zai iya kaiwa ya yi alola ya yi sallah ba face ya sake fita to wannan mutumi zai yi alola sai ya yi sallah kuma ko ya fita ba zai yanke sallah ba amma in ya san da cewa idan ya je ya sake alola zai iya sake alola har ya sake sallah bai sake zuwa ba to wannan mutumin misali yakan iya ɗaukan sa minti talatin kafin ya sake ko minti ashirin to wannan in yaji ji sai ya je ya sake alola ya zo ya sake yin sallah an fahimci wannan amma in ya san koyaushe ne yake fita ba control to duk lokacin da ya riga ya fara sallah sai ci gaba da sallarsa da wannan aloral yana gamawa alolar ta kare kenan in an zo wata sallar kuma sai ya sake mata alola an fahimci wannan fa idza tamarra bi idan jinin nan nata ya ci gaba fi shaharil akari a cikin wata na gaba da wancan watan ta yi shi a daidai ba matsala kuna ba? ko ta saba yi kowane wata ba matsala bayan ta zama mu'tada da muka ce ta wuce wata uku da aka zo gaba kuma sai abin ya juya mata sai zama rabi haddamu. sai jinin ya zo ya zarce daga yadda ta saba kwana hudunta ko biyar fa in kanat mu'tadatan idan ta riga ta saba da al'ada wannan yarinya da za ta fara sai wata uku mun ba ta al'adar kwana nawa hudu ko biyar wadda ta saba da shi haka ne fa haiduha ayyamu iddatiha ayyamu adatiha fa haiduha ayyamu adatiha wannan matar hailarta ita ce ta tsaya a iya kwanakin al'adarta kwanakin al'adarta nawa ne hudu ta saba haka ta shekara tana haka wata rana kawai sai ta ga jini ya zo ya wuce hudu to duk abin da ya wuce bisa ga wannan basabar ba ruwanta da shi ta yi wanka a iya walil mu'tadati adatuha kamar yadda mai alabi ya ce anan shi ma sai yace fa haiduha ayyamu adatiha hailata ita ce iya kwanan ta biyar kwana biyar yana wucewa kawai ta yi wanka ta yi sallah kun fahimci wannan wannan sun jingina shi ne akan faɗin annabi sallallahu alaihi wasallama umkuti qadral ayyamin lati kanat tahbisuki haidatuki ki tsaya a iya kwanakin da hailaki take biki dama wa in lam takun mu'tadatan amma in bata kasance mai al'ada ba wanda ta saba da kwanaki na musamman wa kana laha tamyizun amma ya zama tana da tamyizi wace ce mai tamyizi ita ce wadda take iya bambanta tsanan bambanta tsakanin jinin haila na gaske da jinin da ba na haila ba wa huwa an yakuna ba'du damiha aswada sahinan wa ba'duhu ahmara rafiqan ita ce kamar matar da zai zama idan kwanakin hailanta ne a cikin jinin da ta ga yanzu yake zuba sai ta ga a cikin wani kwanakin tana ganin jini baki kuma mai kauri a sauran kwanakin kuma ahmar jini ja raƙiƙan tsinkakke wanda ba mai kauri irin na bakin ba an fahimci wannan sai ce fa ha. zamanul aswadi sahi hailarta shi ne kwanakin da ta ga jini baƙi mai kaurin nan yake zuba daga ran da ya canza ya zama ja in kake sai ta ce wannan ba haila bane sai ta yi wanka kun fahimta sai zama wannan jini shine na cuta wancan kuma shine na haila wa in kanat mubtada'atan idan kuma ta kasance wadda ta fara ce auna siyatan ko kuma wadda ta manta ita ce matar mu ta ta hudu ko ita ce mutahayyira ko nasiya ko ta kasance wadda ta saba ko kuma ta saba amma ta manta li'adatiha ta manta kwanakin al'adarta a farkon wata ne ko a tsakiya ko a ƙarshe ta rikici idan ta fara ko a farko ko a ƙarshe ko a tsakiyar nan kwana nawa ne shin hudu ne kan asali kan ko biyar ne ita ba ta da wani tabbas wala tamyiza laha kuma ba ta gane asalin ba ta iya bambanta hailar irin na matar da take ganin baki daban ja daban mai kauri daban marar kauri daban ba ta ganin wannan ita ta kasa ganewa fa haiduha min kulli shahri ita wannan matar sai mu dora mata cewa a kowane wata za ta yi haila ne na sittatu ayyamin aw sab'a za ta rinka hailar kwana shida ko kwana bakwai li'annahu ghalibu adatin nisa saboda wannan shine galibin mafi yawan al'adar mata baya wuce ka an fahimci wannan sai malai ce wal hamilu mai ciki kuma la tahidu ba ta haila illa an taraddama qabla wiladatiha bi yawmin aw yawmayn sai dai in kafin haifuwarta ne sai ta ga jini ya fara zuba kafin ta haifu da kwana ɗaya ko da kwana biyu au talata ko da kwana uku fa ya kunu dama nifasin sai zama wannan jinin da ta ganin jinin biki ne ba jinin haila ba amma mai ciki kan ba ta jinin haila in ji fahimtar wannan mazhaba duk abin da nake har yanzu ina sharhin wannan matsabar ne tunda ne a gabanmu. kuna ganewa za mu yi tazarce babun nifasi mala ce babun jinin haifuwa wa huwa jinin haifuwa shine addamul khariju bi sababil wilada jinin da yake fita sakamakon haifuwa jinin da yake fita sakamakon haifuwa kafin a haifu ko bayan an haifu ko lokacin haifuwar wannan jinin shine damul nifas wa hukmuhu hukuncin wannan jinin hukmul haidi irin hukuncin jinin haila ne ba bambanci fi ma ya hillu cikin abin da ya halatta mai haila ta yi shi ma wannan ya halatta ta yi wa ya harumu cikin abin da ya haramta mai haila ta yi ita ma ya haramta ta yi wa ya jibu cikin abin da ya wajaba mai haila ta yi in ta yi haila ko in tana haila ita ma ya wajaba ta yi mai jinin biki wa ya bihi da kuma abin da yake faduwa saboda ana jinin haila ya wuce kenan ya fadi ba za a sake ba kamar sallah to ita ma mai jinin biki haka ne an fahimta wa aktaruhu sai dai shi mafi yawansa arba'una yawman shine kar ya wuce kwana arba'in wala hadda li aqallihi amma mafi karancin sa baya da iyaka ko da a ranar haifuwa ne ya zuba sai ya tsaya to jinin biki ya kare amma in ya ci gaba to kada ya wuce kwana arba'in wa mata ake tuhura duk lokacin da ta ga tsarki ta ga jini ya ɗauke igtasalat sai ta yi wanka wa hiya tahira ta zama mai tsarki ko da a ranar da ta haihu ne ko da kuma ya kai kwana arba'in ballantana bai kai haka ba kada dai ya wuce kwana arba'in an fahimta wa in ada amma in bayan ta yi tsarkin sai kuma jini ya sake dawowa za a iya samun haka aiko ta yi wanka na jinin biki amma daga baya kuma sai jini ya sake dawowa fi muddatil arba'ina a tsakanin iyakan kwana arba'in din nan sai jinin ya sake dawowa ta yi kwana ta yi sati biyu kwana nawa kenan sha hudu sai jini ya ɗauki. aka yi sati uku aka yi sati hudu wata ɗaya kenan ko sai jini ya sake dawowa wannan sati hudun yana cikin kwana arba'in yana cikin kwana arba'in Fahuwa ne nifasun aidan to shi ma jinin bi'i ne ya sake dawowa an fahimci wannan matukar kwana arba'in bai wuce ba jama'a an ji wannan karatu sai mu koma da bayan mu yi sharhi wannan duk abin da muka yi karatu ne ba sharhi malam ya ce wal mubtada'atu wanda ta fara haila idan dai ta ga jini a lokacin da za ta iya yin jinin to wannan matar za ta zauna wannan maganar cewa shin akwai lokacin da za ta iya a ce ta fara da lokacin da ba za ta iya ba jiya mun warware shi akan cewa laisa li aqalli sinnin tabda'ul mar'atul haida fihi haddun babu iyaka a gwargwadon mafi karancin shekarun da mace za ta iya fara haila haka muka faɗa jiya ko mun kawo dalilan da suka nuna haka don haka wannan maganar ya zama kamar babu ita kenan idan dai mai fara haila ta ga haila to tana haila shikenan jama'a an fahimci wannan mu wuce shi to ta ci gaba da hailata sai mala ya ce fa'inin qata'a a aqalla min yaumin wa lailatin falaisa bi hail idan ta ci gaba sai ya ɗauke a ƙasa da wuni ɗaya da kwana ɗaya shine awa ashirin da hudu. ta yi awa goma tana haila ko awa sha biyar ko awa ashirin sai ya ɗauke falaisa bi haizin sai malam ya ce ba haila ba ne wannan jiya mun gama da shi ko ba mu gama ba mun gama da shi cewa haila ba ta da mafi karanci gwargwadon yawan abin da ya zuba gwargwadon abin da za mu ce haila ne tunda Allah ya jingina hukuncin haila da zubansa ne qul huwa adam nisa a fil mahid wala taqrabuhunna hatta fa’i za ta tsaharna idan sun yi tsarki bai ce zuwa adadin kwana ɗaya ko wuni ɗaya ko kwana kaza ko wuni kaza ko awa kaza ba don haka laisa a kallihi haddun an fahimta bisa ga abin da mu karanta jiya don haka wannan maganar ma da malam ya faɗa shi ma sai zama kamar babu ita ne cewa duk lokacin da ta ga haila bayan ta fara to ta kirga shi a matsayin haila ne matukar dai hailan ne an gane ko sai ta kirga a matsayin haila ce sai ta ci gaba da zama tana jira har zuwa lokacin da zai ɗauke kwana goma kwana biyar kwana ɗaya awa ɗaya duk haila ce an fahimci wannan tambaya a nan ita ce yaya za ta yi ta gane cewa wannan ɗin hailan ne Shin haila tana da siffofin da ake gane ta guda hudu ana fahimta ana gane jinin haila ta dalilin launinsa ana gane jinin haila ta dalilin kaurinsa ko rashin kaurinsa ana gane jinin haila ta dalilin sansaninsa warinsa kenan sannan na ƙarshe ana gane jinin haila ta dalilin lokacin da ya zo fita bambancinsa da sauran jini yaya yake fita wannan su ne hanyoyi guda hudu na farko launinsa jinin haila annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna damal haidi damun aswad jinin haila jini ne baki ku tambayi mata kuma za su gaya mu ba ja ne kamar jinin da kuka saba gani idan kun yanke yatsar ku ba an fahimta madalla idan ka yanka sa za ku ga wani jini da yake fita mai kauri wanda yake baki-baki bayan bayan wanda ya tsartu ya fita za ku ga wani mai kauri da to haka ne jinin haila yake to mata suna gane kamar yadda kake gane bambanci tsakanin wannan gudan jinin da wannan jini mai tsartuwa din an fahimta to haka su ma suke gane bambanci tsakanin jinin haila haka yake irin wannan bakin kuma yana fitowa da wannan siffar ita ce siffa ta biyu shi na fitowa guda-guda yana da kauri kamar irin wannan jinin da kuke ganin an yanka saɗin wanda ake ce mishi guda-gudan jini an fahimci wannan siffa nawa kenan biyu launinsa da kuma me da kuma kaurinsa siffa ta uku ita ce sansaninsa shine jinin haila annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna damal haidi damun aswad yu'rif yana karni to wannan karnin da yake yi din wanda ta saba da shi ta san karninsa saboda girmamawa ga mata shi yasa ban ce yana wari ba a'a yana karni ai karni bai kai wari muni ba to yu'rif yana da wannan karnin to wadda take yi ta san irin wannan karnin da shi ne ake iya ganewa wadda take iya gane shi sai ta zama ita ce mumayyiza wadda muke yin magana a kanta siffa ta hudu ita ce yana da shidda in ya zo fita yana fita da ɗan zafi ta yanda za ta iya jin alaman cewa yana zuba kun fahimta wannan ɗan zafin ta yanda inda jinin istihada ne sai dai kawai fita sululu ta yanda daga baya za ta iya gani ba ta san ya zuba ba amma jinin haila yana da zafin da za ta ji alamarta a galibin mata ba kowace mace ba kuna fahimtar wannan da kyau amma da ƙarni da launinsa an gane da kuma wato wannan kaurin kusan kowace mata tana da ɗanɗano da mene da launinsa kenan wannan kusan kowace mata tana gane wannan amma ba kowa ce bace take jin wannan shidda ɗin an fahimci wannan don haka wanda ta zo fara haila yau sai ta lura da waɗannan abubuwa da na faɗa guda nawa guda hudu sai ta ga jinin yana da irin wannan siffofin to sunan abin da ta fara yau haila kenan don haka ba ruwanmu da batun ta jira ta ga za ta yi awa ɗaya da kwana ɗaya za ta yi awa ashirin da hudu ba ruwanmu da yawan ayoyin da za ta yi in ta ga jini yana cikin zuba to jinin nan jinin haila ne kun fahimci wannan sai jinin ya ɗauke to yaya kuma ake gane jini ya ɗauke ana gane jini ya ɗauke ne da abubuwa guda biyu abubuwa nawa biyu abu na farko wanda ya fi kowanne shine wani farin ruwa da yake zuwa bayan an gama haila shi ake ce wannan ruwan bai ba wannan ruwa da yake fitowa bayan an gama haila to shi yake nuna alamar cewa haila ta ɗauke alama da tafi kowace cikin dalili akan wannan shine asar ɗin da imamul bukhari ya ruwaito a cikin um, amma mu'allakan amma bisigatul jazm ya ruwaito shi daga aisha cewa mata sukan aiko mata da auduga irin na always ɗinsu wanda suke daurawa. saboda ta duba musu wannan abun da suka gani wanda ba kama da jini dinnan nan ba shin ya nuna cewa jini ya dauke ne saboda wannan bai kama da jini sai suka ga abu mai kama da rawaya rawaya mai kama da ruwan dorawa, mai kama da ruwan ƙasa mai kama da abun da ba kaman jini ba mai kama da gurɓataccen abu mai kama da ɗiwa wannan ma jinin haila ne jinin haila ta ɗauke to aisha Allah ya ƙara yarda gare ta sai ta rinka ce musu kada ku rika yin gaggawa la ya'jalna hatta yarayna al-qassata al-bayda ku mayar musu da kayan su ku ce musu kar su yi gaggawa su jira jini bai dauke ba har sai sun ga farin ruwa kun fahimta sai zama farin ruwa shine alama na cewa haila ta dauke alama ta nawa kenan ta daya alama ta biyu ita ce jufuful shi shine farjin ko kafar da wato hailar take fita sai wurin ya bushe sai zama babu alamar jini ko babu alamar jika na ce jika saboda in akwai alamar jika ko damshin alamar sauran wani abu na jika ko da a ce wato babu jini inda yana haɗe da zuban jinin haila ita ma za ta ƙirga shi a matsayin da saura kaɗan sai in ya bushe ta sa farin kyalle ko ta sa auduga sai ta cire sai ta gaba ba komai a jiki ya bushe to ko da farar kasta ba ta zuba ba ya nuna cewa jinin haila ya ɗauki alamomi nawa kenan shi wannan aljufuf ɗin akwai saɓani a kai amma malamai sun yi ijima'i cewa in ta ga farar ƙasa to hailata ta ɗauke waɗansu suka ce ko da ta ga ya bushe ta jira ta ga farin ruwa ya fito in ta ga ya ki fitowa ne ko ita ba ta irin wannan farin ruwan to sai ta rinka amfani da jufu amma matukar farar kasa tana gani to ta jira sai ta gani kamar yadda Aisha ta ce la ya'jalna hatta yarayna al-qasata al-bayda an gane wannan jama'a to wannan yarinya da yanzu muke magana a kanta almubtada'a wadda ta fara haka ne ta ji cewa za ta ci gaba da yin hailarta to malam anan sai yake cewa za ta ci gaba matukar bai wuce mafi yawa ba mafi yawa kuma shine kwana nawa goma sha biyar jiya mun yi bayani a kan batun zance mafi rinjaye a kan mafi yawan jinin haila mun yi bayani Shi ne cewa haila kamar yadda ba ta da iyaka akan mafi karancinta haka kuma bata da iyaka akan mafi yawanta saboda dalilan da aka kawo akan batun mafi karanci da mafi yawa dalilai ne wanda ba su kai karfin waɗanda suka ce ba iyaka ba an fahimta don haka idan ta fara nan ba ruwanta da ta rinka kirga kwana nawa za ta gani kawai ta rika jira jini ya ɗauke kuma galibi ma dama zai ɗauke mata a ɗan ƙaramin lokaci amma sai ta ga ya ci gaba shi ita ma ta ci gaba dalilin da ya sa har ta kai kwana goma sha biyar muka yarda shi ne dalilin da ya sa in ta kai kwana sha shida ma za mu yarda har zuwa sha bakwai don haka in ya zo ya ɗauke shi kenan duk za ta haɗa shi a matsayin cewa haila ta take yi ba za ta yi sallah ba matukar dai ba zai kai ya cinye mata wata ba matukar ba zai wuce mata kwana ashirin da ta yanda har zai zama yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana akan mai istihaza ba tana wuce irin wannan ya zama tana so ta cike wata ko tana so ya zama wata saura dan kadan to zamu koma magana ta ita ce mai istihada zamu ji bayanin yayi istihada take ita kuma jama'a an gane kun gama gane hukuncin mubtada'a wadda ta fara da wadda ta dan samu matsalan zarcewa da wadda bata samu ba an fahimta Allah ya samu dace to malam ya gaya mana a nan cewa ana gane mace ta shiga ta zama mai al'ada idan ta kai wata uku tana yi wanda duk ta kai wata uku kuwa tana yin abu lalle za mu iya mata hukunci da cewa wannan al'adarta ita ce kaza kuma dama ana itibari da al'ada kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa umkuti qadar al ayyamin allati kunti tahibina fiha kaga al'adar ta kenan ki tsaya a iya kwanakin da da kika saba al'ada don haka taya za a yi muce mace ta saba in ba ta kai wata ɗaya biyu uku ba an fahimci wannan ko saboda galibi malaman fikihu suna amfani da uku a matsayin cewa mafi karancin abin da za a iya ba da mutum haddi in za a ce wane ya kai makura wajen da za a iya ɗora masa hukuncin abu kaza sun samu wannan ne sakamakon istinbati ne daga faɗin Allah maɗaukakin sarki Allah ya ce faƙala mata’u fi salasa ta ayyan, sai ce zalika gairu ghairu Ya ce da suka saba sai annabi salihu sai yace musu ku tsaya a cikin gidajenku ku ci gaba da harkokinku zuwa kwana uku kwana uku nan da aka ba su da kuma yanda sakamakon wannan sai malamai suka ce a ashe uku ya kai haddin da za a iya da mutum iyaka na abu in kana so ka sa iyaka sai ka ce to uku shi ya sa malamai suka ce idan mutum ya yi ridda to yusta tabu salasan za a ba shi zuwa kwana uku a jira shi a kan ya kamata faka tuba ba kawai a lokacin sai a yanke masa hukunci ba duk wancan dalilin su ma su tuba su canja zuwa kwana uku kai ma yanzu ka gyara zuwa kwana uku an fahimta to shine su malam sai aka ce in abu ya kai uku a to ai wannan ya kai haddin da za a ce ya zama al'adanta an gane wannan dalilin da ya sa galibi kuke jin malaman fiqh suke amfani da uku uku uku kenan to sai malam yake cewa fa in wa in abara akthar al idan kuma ya wuce haka fa za'idu istihada to wanda ya karu da ya zama istihada yanzu malam ya shiga da mu babin me nake nan istihada to amma kafin mu shiga mu yi bayani akan istihada ya kamata mu ɗan yi bayani akan hukunce-hukuncen wato mace akan waɗannan abubuwa guda hudu na mace da ta fara da wadda ta saba da mai tamyizi da wadda ba ta iya tamyizi an gane ko? bahasi mai kyau da ya dace da wannan darasin a yanzu shine bahasin Sheikh Muhammad Salih al uthaymeen Allah ya mata rahama a cikin littafin sannan risalatun fi dima'i tabi'iyya lin nisa wannan bahasin nasa kusan ya tattaro dukkan maganganun malamai da kuma fatawoyin matabobi sai ya hada su sannan ya fita a tsakiya ta hanyar ciro zancen da ya fi rinjaye wanda kuma usulubin da ya amfani da shi kamar ya fi sauki a ɗora mata a kai saboda fahimtar matsalolin haila don haka waɗannan kashi guda hudu da na gaya mu ga halayyan yadda mace za ta iya zama a cikin haila banda halin matar da muka riga muka sama mata matsayi ta hanyar ta fara tun daga farko tana yin kwana hudu ta yi wata uku a haka kuma ya ci gaba a haka ba ta da matsala wannan matar ba da ita muke yi ba yanzu ita ce almu'tada ta saba kwana nawa hudu a yaushe a farkon wata tana samun matsala ba matsala to wannan matar ba da ita muke yi ba ita ta riga ta ji hukuncinta shine kawai in haila ta zo ta tsaya kar ta yi sallah ran da ta ɗauke ta yanke ta ci gaba da sallah an fahimci wannan to sauran mata da za su iya samun matsala fa me ke iya jawo matsala shine ciwo ta samu wata matsala ko wani abincin da take ci zai iya ta mata jini ko canjin yanayin gari da ta ƙaura ta koma wani gari mai tsananin zafi bayan tana zama a gari mai tsananin sanyi yana iya canja mata al'ada ko shekaru ya ɗan ƙara yawa yana iya canza mata al'ada sannan ko kuma sai daga cikin matsaloli shine in tana amfani da waɗansu magunguna na contraceptives irin wanda suke da alaƙa da hana ɗaukan ciki waɗannan duk suna cikin abin da zai iya sa daga hailarta ta canza daga yadda da ta saba sawa'un wannan contraceptive thing na kwayoyi ne da take sha ko na allura da take yi ko kuma na wato implant wanda ake sawa ko a hannu ko wanda ake sawa ya tare mahaifa duk irin wannan yana iya sa haila ta canza to idan haila ta fara canzawa yaya ne canjin kuma ya hukuncin yake na ɗaya na ɗaya daga ciki shine wato mace ta samu ƙarin girma a hailarta ta hanyar ta saba kwana hudu da ko kawai sai wani lokaci ta ga ya wuce biyar ana iya samun wannan ko ya wuce zuwa shida wani lokaci ya karu wani lokaci kuma ma sai ya ragu ta saba kwana hudu ko sai dawo mata kwana ɗaya kawai take in yi kwana ɗaya sai daina zuwa duk irin waɗannan dalilan suna jawo ya karu ko ya ragu wani in ya karu sai ya karu da yawa sosai tare da zuwa goma ko ya wuce goma wata kuma in ya ragu sai dawo kaɗan sai zama zuba ido kaɗan ba zai sake zuba ba kun fahimci wannan wannan ita ce mace ta farko menene hukuncinta hukuncin wannan matar shine lokacin da ya ƙaru ta ƙara lokacin da ya ragu ta rage a ya fi komi sauƙi ko ta saba yin kwana hudu sai ya wuce kwana biyar mai laifi ita ma ta samu ƙarin girma kenan sai ta je aji biyar an fahimci wannan ta saba yin kwana hudu sai ya dawo kwana uku shi kenan ta samu sauki dama ai wahala ce don haka da ta koma kwana uku shi kenan ta samu sauki kenan an mata rage kuma kowa yana son rage an fahimci wannan wannan matar kamar yadda na ce matsalar ta mai sauki ce kawai in ya karu ta kara in ya ragufa ta rage kun fahimci wannan me dalili shine Allah madaukakin sarki ya ce fa tazilun nisa a fil mahid ku ci gaba da cewa mata matukar suna haila wala buhunna kar ku kusance su hatta ya tuhurna sai sun yi tsarki yaushe za su yi tsarkin ya ragu yaushe za su yi tsarkin ya karu fa idza tataharna in sun yi tsarki fa tuhunna min haifu amarakumullah an gane wannan abu na biyu ko mace ta biyu ita ce wadda nata zai canza sakamakon lokacin da ta saba yi ba wai yawan kwanakin ba ta saba farkon wata sai ya koma yaushe ƙarshen wata ko ya koma tsakiya an gane wannan ko wannan matar an ɗan samu ɗan saɓani daga malamai a kanta amma abinda ya fi rinjaye a kai shine cewa ita ma kamar wancan ce menene laifin transfer kana zaune daga nan tana cikin gidanta ne tana wannan ɗakin sai aka ce ki koma wancan ɗakin ba sai ta koma ba tun da daki duk da ɗaki duka iri ɗaya ne ba matsala don haka ita ma da tana farkon wata sai aka matsa da ita ta koma yaushe tsakiya sai ta koma tsakiya wannan komawa tsakiyar me matsala a wurinta tunda mun ce ba ta da matsalar batun kwanaki mafi karanci ko kwanaki mafi yawa don haka yanzu tana haila ne a farkon wata da ya koma tsakiyar shi mazurinta tana ne tana haila shikenan don aka ba matsala akan wannan shi ma menene dalili wala ta hata hatta tuhurna an gane wannan da kyau kashi na uku na matsalar da ake iya samu akan haila shine canjin launi ko canjin yanayin shi haila me ta saba gani jini baki wanda yake da karni wanda yake da kaza wanda yake da kaza amma yanzu kuma sai ta fara samun matsala sai ta gaba jini bane ma wani abu ne daban wannan abun ruwan ƙasa ne mai ruwan wannan wannan abun wani irin abu ne kamar diwa wannan abun wani irin abu ne wanda bai kama da jini ba wannan abun kamar gurɓataccen jini ne shi kuma ya za ta yi da shi Shi ne a sufuratu wal qudratu shi ya za ta yi da shi ita wannan matar hukuncinta ne. wannan abun da ya zo mata sai ta tsaya ta yi lissafi ta ga a yaushe ya zo idan ya zo ne a haɗe da lokacin da take yin haila farkon da za ta fara sai ta fara da irinsa yaushe ta saba haila farkon wata da lokacin yinta ya zo da ta ta fara sai ta ga ta fara da irinsa to shi ma haila ne saboda yana haɗe da kwanakin da ta saba ko ta yi jini kwana biyu sai ta ga irinsa a kwana na uku dama hudu take yi kafin a zo na hudu sai ta ga irinsa yana haɗe da shi ko ba haɗe da shi shi ma haila ne ko ta saba gamawa a kwana na hudu a kwana na hudun a madadin ta ga alkasatul bayda farin ruwan nan jini ya kare sai ta ga irin wannan abun shi ma za ta kirga shi a matsayin hukuncin ɗaya da haila a farko ko a ƙarshe ko a tsakiya duk hukuncinsa ɗaya da haila wannan ba ta da matsala idan ya zo yana haɗe da shi shine kashi na farko kuna fahimta na kashi na biyu shine matar da ta gama haila alkasatul bayda ta zo ta yi wanka sai ta ga irin wannan abun ya zo ko kuma tsakiyar wata ba lokacin da ta saba haila ba sai ta ga irinsa ya zo ko farkon da ta yi tsarki ko bayan ta yi tsarki da sati biyu ko wane ne dai lokacin fara hailan ta bai yi ba sai ta ga irinsa to wannan sai ta yi amfani da akan ɗin ummu atiyya kunna la na'uddu sufrata wal ba ba'da tuhuri shay'an hadisi ne wanda imamu abu dawud ya rawaito kuma hadisi ne ingantacce ta ce mu mun kasance mata a lokacin manzan Allah ta ba ma kirga wannan ruwan ɗorawan da irin wannan ruwan da yake zuwa bayan haila ɗin matukar ya zo bayan kwanakin tsarki ne ba ma kirga shi a matsayin komi don haka kamar abin da mace take discharge ne kawai sai ta yi tsarki iya hukuncinsa shine ya karya a lola sai ta yi tsarki ta je ta yi sallah an fahimci wannan da kyau ko amma ba zai sa ta wanka ba saboda shi ba haila ba ne saboda bai haɗu da lokacin jinin haila ba kun fahimci wannan da kyau mace kashi ta nawa kenan kashi ta uku kashi ta hudu ita ce macen da jininta zai rinka yayyankewa ita kuma matsala ta hudu kenan da mace ke iya samu shi ne ta saba kwana nawa biyar amma wannan watan da ya zo da ta yi kwana ɗaya sai yanke sai wuni ba jini sai sake dawa da dare da ta saba zai ta yi ne sai ta gama kwanakinta yanzu kuma sai ta ga yana yankewa yana mata wa sake ya yi kwana ɗaya sai sake yi sake kwana biyu ya ɗauke sai sake dawa. to wannan matar yaya za ta yi wannan matar akwai saɓani mai yawa a kanta tsakanin matsaban malikiya da take jagoranci da matsaban shafi'iya da take jagoranci a ɗaya ɓangaren matsaban shafi'iya da take jagoranci a ɗaya ɓangaren ta ce duk waɗannan kwanakin kwanakin haila ne matsaban malikiya tana jagoranci ta ce kwanakin tsarkinta tsarki ne kwanakin ta haila ne abinda ni zan ce mata a nan ta shiga tsakanin malaman nan ta duba ta gani a yanke wannan da yake yi idan da ya yanke bayan kwana ɗaya ko kwana biyun nan ta ga alamun ɗaukewa menene alamun ɗaukewa guda nawa ne biyu in ta ga ɗaya daga cikinsu to ko da zai dawo gobe tun da dai ya nuna alamun ɗaukewa sai ta yi sallanta na iya awoyi na iya kwanakin da ya ɗauken nan in ya sake dawowa sai ta sake dakatar da sallah amma ba ta ga alamun da na faɗa na ɗaukewa ba ya yanke amma akwai sauran jika-jika akwai sauran rutu ba amma dai ba jini ba ne to wannan ita ma za ta kirga shi a matsayin haila saboda za ta haɗa shi da matar maganar hadisin ummu atiya na kunna la na uddu sufrata wal ba da tuhuri shay'an idza kana ma'a tuhuri idza kana ma'a al ko muttasilan bi ayyamil haidi? to shi ma fa innahu yu'addu haidan shi ma sai ta hada shi a matsayin haila ne kun gane wannan amsar to wannan matar waɗannan mata da suka samu matsala na wato ɗaukewan na canjin hailansu mun gama da su kashi nawa ke kenan da wanda ya canza gwargwadon kwanaki ya karu ko yaro da wanda ya canza gwargwadon lokacin da ta saba farkon wata ko tsakiya da wanda nata yake zuwa da wani irin ruwa ko kalan da ba na jini ba da kuma wadda na ta yake yayyankewa kowanne an ji amsa waɗannan su ne matsalolin da mata ke iya samu akan haila matsala ta ƙarshe da mace za ta iya samu akan haila shine sai ta zama tana istihaza shine wanda malai dan yi magana akan ta anan ita wannan matar da za ta iya samun matsala ta zama mai jinin istihala ita ce matar da jini zai zo ya zarce mata a madadin jinin ya tsaya sai ya wuce ya wuce kwana sha biyar inda aka faɗan ya wuce kwana ashirin ya ta tafiya ya zarce wannan matar ta zama mai jinin istihada kenan an fahimci mai ne jinin istihada yanzu ita ce mace mai jinin ta zarce, ita ya za ta yi mace mai jinin ta zarce tana da halaye guda uku halaye guda na to kowanne sai ta jinata ta farko ita ce wadda dama tana da al'adarta ita ce waccan matar da tun farko muka bata kwana nawa hudu ko biyar ko shida bata da matsala kawai sai ta kamu da wani ciwo ciwon aljani yana iya jawo wannan tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rakdatun min shaytan shaytan ne yake da kan yake bugun wata jijiya a jikin mahaifar sai ta tsinke sai ta zubar da jini barkatai wannan jinin cuta ne kuma yana iya cutar da ita saboda yawan jinin da take zubarwa na jikinta to wannan matar mai ya kamata yi shine ta je ta nemi magani ta rabu da wannan ciwo amma kafin ta samu magani mu kuma a babin ibada ya za mu yi da ita an fahimta wannan matar yadda za a yi da ita na farko shine ta lura da cewa shin ita da tana da al'adar da ta saba eh tana da ita kwana nawa kwana biyar ko shida ko hudu ta saba to wannan matar jininta in ta ga ta zama mai istihada ya za yi ta gane tana istihada shine ta zama jininta ya riga ya zama ya rikice kawai yana ta zuba kullum inda ba don wannan matsalan ba ta san da cewa jininta kwana hudu ne kuma a farkon wata wannan matan ya za ta yi farkon wata yana zuwa ranan kaza ga watan kaza ta saba fara haila to ranan yana zuwa sai ta ce wannan jinin na yau haila ne dama jiya ma yi jini yau ma yi gobe ma za ta yi kuma har jini ma ba za ta daina ba don haka yau wannan jinin ya zama na ne na haila saboda watan da ya wuce a irin haka na ya haila don haka wannan ma haila ce kun fahimta kwana nawa ya tsare hudu ta saba yakan kare zuwa lokaci kaza to wannan lokacin sai ta yi kirda do bayan la'asar yake daukewa sai ta ce yanzu ya dauke wannan jinin da ya ci gaba yanzu na me na istihada ne shikenan ba ruwanta ba ta da matsala ba ruwanta da ta duba ya kalanta yake yaya yake ya yake tunda ta riga tana da al'adar da ta saba sai ta rinka tsayawa a al'adarta wannan shine na hadisin umkusi qadar al ayyam allati kunti tahidina fiha ki tsaya iya kwanakin da kike haila in wannan kwanakin suka kare fagtasili wa salli ki wanka ki ci gaba da sallah an gane wannan matar ita ce mace mai istihala ta nawa ta ɗaya mace mai istihala kashi ta biyu ita ce matar da take ita ba ta da al'adar da ta sani me yasa saboda nasiya ta manta ne kun ji wannan ko kuma yanzu ta fara sai ta zarce ka kaga ita ba ta da al'ada ka ana iya samun wani a da ana iya samu awa a nasiya ko hayyira to wannan matar yaya za ta yi ita wannan matar abinda za ta yi shi ne sai mu ba ta a samun cewa ta rinka yawan duban wannan jinin da yake zuba kullum innan ta rika ganewa Tun da ba ta gane yaushe za ta fara yaushe za ta gama ba a da to sai ta rinka yawan duba, a lokacin da take tsammani ta yiwu a wannan take yi sai ta rinka duba. lokacin da ta ga jini baki ta ji jini yana zuba da ɗan shidda ta ji jini yana da ƙarni ta ji jini yana da kauri to sai ta ce wannan jini shine na me na haila lokacin da irinsa ya daina zuwa sai ta ce a wannan shine jinin istihada sai ta wanka ta yi sallah kun gane amsar wannan matar ita ce wadda take da al'ada ta yi me ta manta amma tana iya gane alamu mun gama da ita mace ta uku ita ce wadda irin wannan matar ce amma ita ta kasa gane alama gaba ɗaya ko kuma yarinya ce yau ta fara ta miƙe zuwa ka taya ma za ka ce mata baki ina ma ta san jan balle ta san bakin ko kuma wadda kace mata ki duba sai ta ce ai duk iri ɗaya ne jinin ne duk iri ɗaya ne duk ja ne ko duk bakin ne ko duk yana da karnin ta kasa ganewa duk shaidan yana iya mace wannan fa wa kuma an lahi wa an sala don ya hana ta sallah kawai to ita kuma sai aka bata satan amsa sai ta yi sallah ya za ta yi ta samu kwanakin da za ta yi sallah da wanda ba za ta yi ba ita wannan matar ita ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya sa mata ta rinka yi tahidu kama tahidun nisa ta rinka yin haila kamar yadda mata suke yi wa aglabun nisa'i Ta ta'idu sittata aw sab'ata ayyam galibin mata kuma suna haila ne abinda bai wuce kwana shida ko bakwai ba don haka ita sai mu bata shida ko bakwai me yasa aka ce ko ta ya zamu yi mu gane wanda zamu bata shine malamai suka ce abinda zamu yi shine sai mu dubi yan uwanta wannan ai kanwa ce tunda yarinya ce yayunta kwana nawa suka saba yi galibin su kwana shida suke sai mu ce ke ma kwana shida ki bi yayunki kuna gane magana ba ta da yayu mahaifiyarta kwana nawa take yi kwana bakwai kin gaji mamanki kun fahimci wannan kamata hidin nisa ba ta da uwa ba ta da wane ne ba ta da waye sai a ce to kamata hidin nisa'u fi ahliha ko kamata hidin nisa'u fi baladiha ko kamata hidin nisa'u fi zamaniha sai mu dubi zamanin da garin da irin nan garin yanayin zafinsa da sanyinsa da yanayinsa mata sun saba yin haila kwana nawa ne ai galibin su ba sa wuce kwana shida ke ma ta hayyazi sittata ayyam sai ki kwana shida aw sab'ata ayyamin kama hidun nisa kamar yadda mata suka saba jama'a an gane wannan wannan shine yanda zamu yi da mai istihada sauran kwanakin da suka rage fa sai zama hukuncin ta hukuncin mace mai tsarki menene mace mai tsarki duk abubuwan da aka faɗa guda goma nan ba ruwanta da su za ta yi sallah za ta yi azumi za a iya saduwa da ita an fahimta in mijin ya ga dama kenan in bai ga dama kuma sai ya ce sai an yi magani za a iya idan likita bai hana shi ba kenan da sauransu sannan kuma abubuwan da aka ce na cewa za ta yi sallah ta da wadda take da tsarki normal shine ita zuban jinin istihadan zai karya alola kamar yadda muka yi karatu a cikin babin karya alola kun fahimta ko don haka duk lokacin da jini ya zuba sai ta je ta sake alola sai ta zo ta yi sallah in ta yi sallar ta shi shikenan wata sallar in ta zo sai ta sake yin wata sabuwar alola da tsarki amma ba wanka wanka kan sai lokacin da haila ta zo ta ɗauke kafin ta yi wanka saboda haila ce Allah ya ce fa'iza ta tsaharna sai an yi wanka amma jinin istihala wanka mustahabbi da in tana so ta rika yi amma wahala ce ka dora mata cewa kowace sallah ko kullum sai ta rika yin wanka wa ma ala alaikum fi dini min harajin millata abikum ibrahim jama'a an fahimci wannan in ka duba duk wannan karatun tun daga farko har zuwa inda malam ya ce walhamilu la tahidu har zuwa maganar mai ciki duk maganar guda ɗaya ce an fahimta za ka mun gama hallale wannan matsalar yanzu matsalar da ta rage mana kadai ita ce mu dan kara bayani akan mai ciki tana haila ko ba ta yi in tana yi hukuncin ta yake yi in ba ta yi kuma ta ga jini menene sai kuma maganar wanda ta riga ta haihu wannan sai zama tun da dama mala ya ce babu nifasi babi ne daban in mun zo sai mu haɗa shi a darasi na gaba sai zama da shi ne zamu cika yanzu kan abin da muka faɗa daidai Allah ya bamu lada kuskure kuma Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa assalamu alaikum wa rahmatullah